صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل An kamo rediyo Hausa biyu haiti ne a cikin shirin sana mace. zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta laraba. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa kuma muna ɗauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa. waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba uku ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda daidai da 27 ga watan Rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wata uku ga watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaki da kasar masar a rana irin ta yau sojin isra'ila suka shiga garin khan yunus inda suka kashe sojin kasar masar 25 sannan kuma suka fada cikin asibiti suka kashe dukkanin marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya da suke asibitin bayan haka kuma sun tayar da bam a wata mabuyar da mutanen garin suka gina domin kare mata da kananan yara da kuma tsaffi a garin jimillar mutanen da yahudawan da suka kashe a garin khan yunus a lokacin sun kai mutane 275 masu ware kokon san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau hajji mirza abul hassan sharani babban malamin addini a tehran ya rasu yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan yana ɗan shekaru 26 a duniya ya tafi birnin najaf na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin daga cikin manyan malamansa kuwa akwai sayyid abu turab hussari bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta a gidansa da ke birnin tehran yana karantarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littattafai da dama daga harshen larabci zuwa farisanci kamar yadda kuma ya tarjama wasu daga farisanci zuwa larabci da ƙarshen masu ware ko san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan rabiu awal na shekara ta 1390 hijira kamariya Aitullah Uzma Sayyid Mohsen Hakim shugaban cibiyar Hausa na birnin najab a kasar iraki ya rasu an haifi ayatollah hakim a shekara ta 1306 hijira kamariya a birnin na najab ya yi karatu a birnin har zuwa lokacin da ya zama babban marja'i ya kuma karbi shugabancin cibiyar hausa ta najab ya kuma himmatu da harkoki na siyasa a lokacin wanda suka hada da boran da mutanen kasar iraki suka yi ga turawan mulkin mallaka na ingila a shekara ta 1920 baya ga matsaloli waɗanda ya fuskanta da turawa 'yan mulkin mallaka daga bisani kuma ya fuskanci wasu matsaloli da dama daga gwamnatin ba ta kasar iraki sai dai da karshe a rana irin ta ya rasu yana da shekara 84 a duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro Hassan barka nake ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan su. dakarun kare juyin juhali na kasar iran sun fitar da hotunan bidiyo na rangamar da suka yi da 'yan fashin doron teku na amurka firaministan kasar habasha ya yi gargadin cewa an kama hanyar mayar da kasar ta habasha kamar libya da syria wasu rahotanni sun ce wata tawagar isra'ila ta ziyarci sudan a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar tons kuma ga labaran da ke da ke dakarun kare juyin juhalin musulunci da kasar iran irgc sun fitar da cikakken faifan bidiyo na rangama da suka yi a ƙarshen watan da ya gabata akan wani matakin da amurka ta ɗauka na yin fashin teku akan wani jirgin ruwa na ƙasar iran lamarin da ya faru ne a ranar 25 ga watan oktoba amma an fitar da labarin da kuma hoton bidiyon akan abin da ya faru a yau laraba sojan amurka dai sun kwace jirgin ruwa na dakon mai na kasar iran a cikin tekun oman mai matukar muhimmanci inda suka mika ɗanyen man fetur ɗin wanda jirgin yake ɗauke da shi zuwa ga wani jirgin na daban daga nan kuma rundunar kare junjo halin musulunci ta iran ta kaddamar da farmaki akan jirgin ruwan wanda aka mayar da ɗanyen man fetur ɗin na iran a cikinsa inda ta saukar da jiragen nata masu saukar angulo a kan rufinsa tare da tilasta jirgin karkata akalarsa zuwa gabar ruwa ta kasar iran hotunan da sun nuna yadda lamarin ya faru dake-dake inda da farko ya nuna kwamandoji na leƙen asiri na rundunar sojan irgc hotunan sun nuna yadda lamarin ya faru dake-dake inda da farko ya nuna kwamandan leƙen asiri na rundunar sojan ruwa ta irgc da cibiyar tattara bayanan sirri da ke gano jiragen ruwa da aka sace daga baya kuma an gaida rundunar sojan ta rgc ta aike da na'urori da kuma makamai domin ɗaukar matakin gaggawa zuwa yankin domin kwace kayayyakin da amurkan ta yi fashin su a cikin wata sanarwa da fitar a yau laraba prime minister kasar habasha abi ahmad ya zargi kawancan 'yan tawaye da kokarin mayar da habasha tamkar kasar libya ko syria yana mai cewa sun shirya ruguza kasar ba wai gina ta ba ya kuma bukaci 'yan kasar da su goyi bayan yakin yana mai cewa nasara a kan makiya ba za ta samu ba sai an haɗa kai a ƙarƙashin dokar ta ɓaci hukumomi suna yi ɗaukar dukkanin matakan da suka dace da hakan ya haɗa da ɗaukar 'yan ƙasa shiga aikin soji ko da kuwa shekarunsu bai kai ba tare da dakatar da duk wata kafa ta yaɗa labarai wadda aka imanin cewa tana nuna goyon baya kai tsaye ko a fakaice ga ƙungiyar 'yan awayin tigray ƙungiyar 'yan awayin tigray da ta people's liberation front wadda ta shafe shekara guda tana kar gwamnatin prime minister abiy ahmad ta yi kirarin samun gagarumin nasara ta mamaye wasu yankuna a cikin 'yan kwanakin nan tare da wasu daga cikin ƙawayenta na 'yan aware na oromo na liberation army oda tarbi mai magana da yawon ƙungiyar 'yan tawayen ta oromo liberation army wani kuma ya yi ikirarin samun ci gaba a baya-bayan nan a yankunan amhara da kuma wasu yankuna na oromiya wanda ya bayyana cewa yanzu haka suna da cikakken shiri na yiwuwar kwace babban birnin addis ababa makin kasar ta ethiopia to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran jaridar kudsal arabi ta ba da rahoton cewa tawagar jami'an hukumar leƙen asirin isra'ila ta mossad ta gana da wani jami'in soji na ƙasar sudan a birnin khartoum a makon da ya gabata jaridar radio da aharanot ta isra'ila ta rute cewa makasudin wannan ziyara dai ita ce samun bayanai dangane da hakikanin abubuwan da suke faruwa a cikin kasar ta sudan a cewar jaridar baru gujewar gwamnatin sudan da majalisar gudanarwa ta kasar isra'ila wadda take kokarin daidaita hulɗa tsakaninta da kasar sudan tana ci gaba da bin kadin abin da yake faruwa a kasar rahotanni da sun tabbatar cewa tun a cikin makon da aka gudanar da juyin mulki a kasar ta sudan wasu daga cikin jami'an leƙen asiri na isra'ila suka shiga birnin khartoum inda kuma suka gana da wasu daga cikin jami'an sojin ƙasar ta sudan waɗanda suka jagoranci juyin mulkin jikan nelson mandela ya nuna cikakken goyon bayansa akan kwace kujerar da aka baiwa isra'ila a ƙungiyar tarayyar afirka a matsayin mamba mai sanya ido rahotanni da ƙasar ta afirka ta kudu dai sun ce jikan nelson mandela wato inkosi mandela yana goyon bayan kwace kujerar da aka baiwa isra'ila a cikin kungiyar ta tare afirka inda bai cewa mun goyi bayan wannan bukata domin tsarin bayar da wakilci ga isra'ila a tare afirka a ban takaici ne kuma musa fake shugaban hukumar tare afirka ya yi haka ne ba tare da tuntuɓar kasashen mambobi na kungiyar tarayyar afirka ba kuma shugabannin zartarwa na kungiyar ta tarayyar afirka an samu saɓani a tsakaninsu akan wannan batu ya ce ba zato ba tsammani ita kanta afirka wadda ta sha fama da mulkin mallaka da wariya da zalunci na tsawon shekaru aro-aro da kuma mamaya a lokaci guda kuma afirka ce za ta amince da ci gaba da mamayar da isra'ila ke yi wa falasdino da kuma tauye haƙƙin bil'adama a falasdino da kuma ci gaba da faɗaɗa mazgunan yahudawa 'yan shawarwari zauna a cikin yankunan falasdinawa ba bisa ƙa'ida ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla, a halin da ake ciki dai a Habasha, gwamnatin kasar ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin kasar. A daidai lokacin da 'yan tawayen Tigray da ke yakar dakarun gwamnati suka shilanta karɓe ikon wasu muhimman birane biyu a ƙarshen makon jiya. dokar a cewar kafofin yada labaran kasar an ayyana ta ne domin kare fararen hula daga laifukan da 'yan ta'addan tplf ke aikatawa a jihohin kasar da dama kafin hakan dama hukumomi a addis ababa sun bukaci mazauna birnin da su ɗauki makaman da suke da su a daidai lokacin da 'yan tawayen suka ce za su tunkari babban birnin kasar rahotanni daga kasar ta habasha sun ce 'yan tawayen tigray din da ke faɗa da dakarun gwamnati tun a bara sun kulla kawance da mayakan oromo wanda ya kara musu kwarin gwiwar barazana ga gwamnatin addis ababa ofishin jakadancin amurka a addis ababa ya tabbatar da taɓarɓarewar al'amuran tsaro a kasar ta habasha haka kuma amurkar ta bukaci 'yan kasar ta da su gujewa balaguro zuwa kasar kana kuma waɗanda ke can su shirya barin kasar saboda babban haɗarin da ke akwai. rikicin na tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar ta habasha da kuma na yankin tigray ya jefa yankin cikin hali na rashin tabbas an shafe tsawon lokaci ana rikicin wanda ya dagula al'amurra a ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a yankin gabashin afirka rikicin siyasa da na neman mulki da kuma neman kawo sauyi a siyasar ƙasar na daga cikin ababuwa da dama da suka yi sandiyar rikicin an fara rikicin ne a lokacin da firaministan habashar abi ahmed ya bayar da umarnin kaddamar da yaki kan dakarun yankin na tigray ya ce ya bayar da wannan umarnin ne domin mayar da martani kan wani hari da aka kai wani sansanin soji da ke dauke da sojojin tarayyar kasar a yankin na tigray a wancan lokacin kara ruruwar rikicin ta samo asali ne sakamakon rashin jituwar da ke tsakanin gwamnatin mr abi da kuma jagororin jam'iyya mafi karfi a yankin na tigray sama da shekaru talatin jam'iyyar ce ke gudanar da gwamnati amma bayan zuwa mr abi kan mulki ya jingine ta gefe guda mr abi dai ya hau mulki ne a shekarar 2018 bayan an sha fama da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati mr dai ya yi ta bibiyar a kawo sauyi na tsare-tsare sai dai da yankin tigray ya ki amincewa da hakan sai aka samu rikici wannan rikici ya samo asali ne daga tsarin gudanar da gwamnatin ƙasar ta ethiopia tun a shekarar 1994 ethiopia na amfani da tsari irin na federaliya ke lura da gudanarwar yankuna goma na kasar idan aka tuna wannan jam'iyya dai mai karfi ta yankin tigray wato tigray people's liberation front ma'ana jam'iyyar 'yancin jama'ar tigray tplf ta taka muhimmiyar rawa wurin samar da wannan tsari jam'iyyu hudu ne suka yi haɗaka ta samar da shugaba da ya mulki kasar tun daga shekarar 1991 bayan an yi wa sojoji juyin mulki sakamakon haɗakar da aka yi hakan ya sa ethiopia ta zama ƙasa wadda ta rinka samun ci gaba da zaman lafiya sai dai an yi ta samun ƙorafi kan batun take haƙƙin ɗan adam da kuma yanayin demokradiyya a ƙasar rashin gamsuwar 'yan ƙasar ya jawo zanga-zanga wanda hakan ya janyo aka yi garan bawul ga gwamnatin ƙasar har mr abi ya zama firaminista Mr. Abiy ya samar da 'yancin siyasa ta hanyar kafa sabuwar jam'iyya ta haze Prosperity Party inda kuma ya cire manyan 'yan yankin Tigray daga mukamansu bayan zargin su da cin hanci da kuma rashawa. Haka kuma Mr. Abiy ya kawo ƙarshen rikicin yankin da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasar da Eritrea wanda hakan yasa ya samu kyautar Nobel ta zama lafiya a shekarar 2019. Wannan kyautar da Mr. Abiy ya samu ta janyo ya yi fice amma kuma hakan ya janyo masa caccaka daga yankin tigray jagororin tigray na kallon tsare-tsaren mr abi a matsayin wata hanya ta lalata tsarin federaliya a kasar inda suke ganin gwamnatin tarayya za ta kwace karfin ikon kasar rikici tsakanin bangarorin biyu ya kara tsami bayan da yankin na tigray ya yi watsi da umarnin gwamnatin tarayya ya yi gaban kansa ya gudanar da zaɓe a yankin a baya dai gwamnatin tarayyar kasar ta dakatar da zaben ne saboda annobar corona sai kuma a watan oktoba rikicin ya kara daukar zafi bayan da gwamnatin tarayyar kasar ta dakatar da bayar da kuɗi da yanke hulɗa da yankin na tigray gwamnatin gudanarwa a yankin na tigray sai ta ce hakan kamar jawo yaƙi ne a ƙasar tun daga nan fargaba sai ta ƙaru inda mista abi ya ce tigray sun wuce gona da iri ya zargi dakarun tigray da kai hari a sansanonin soji na tarayyar ƙasar tare da satar makamai ethiopia wadda ita ce ƙasar afirka da ta fi kowace daɗewa a matsayin ƙasa mai 'yancin kanta an samu sauye-sauye a ƙasar matuka tun bayan da Mr. Abi ya hau kan karagar mulki. Mr. Abi wani ɗan kabilar Oromo ne, kabilar da ta fi kowace girma a ƙasar ya buƙaci da a kawo sauyi kan siyasar ƙasar da kuma samar da haɗin kai a jawabinsa na farko a matsayin firaminista. 'yan siyasa daga yankin na tigray da suka jagoranci kasar na shekara 27 ana kyautata zaton suna daga cikin waɗanda suka jawo matsala a shekarun 1970 da 1980 jam'iyyar su ta tplf ta yi yaƙi domin ta kwace iko da gwamnatin sojoji ta yaƙi domin ta kwace iko daga gwamnatin sojoji jam'iyyar ta samu nasara inda ta zama jagorar haɗakar waɗanda suka karbi mulki a shekarar 1991 haɗakar gwamnatin ta bayar da ƙarfin iko ga yankunan ethiopia amma duk da haka aka bayar da ƙarfin gaske ga tarayyar ƙasar inda wasu ke jajjaka da cewa gwamnatin tarayyar na danne da 'yan adawa a yanzu dai wannan jam'iyya ta koma jam'iyyar adawa a ƙasar a shekarar 2019 jam'iyyar ta ki yarda ta haɗe da sabuwar gwamnatin mr abi da kuma jam'iyyar jam'iyyarsa ƙasar ethiopia na ci gaba da mamaye manyan kafafen yaɗa labaran duniya a cikin shekaru kaɗan da suka gabata saboda irin bunƙasar tattalin arziki da ta samu cikin sauri da kuma aiwatar da tsarin demokradiyya yanzu an wuce lokacin da ƙasar ta kasance cikin ƙasashe matalauta a duniya kamar a shekaru da dama da suka gabata amma kuma tana fama da hargitsi na soji da rikicin da ya shafi al'ummomi da dama a arewacin yankin tigray halin da ake ciki a kasar zai yi mummunan tasiri akan makomar kasar da ma makwabtanta a halin da aka shiga na baya-bayan nan dakarun 'yan tawayen sun sake karbe makele babban birnin yankin na tigray wanda ya kasance a ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar tun a cikin watan nuwamba bari mu duba abubuwan da ke faruwa da kuma yadda aka yi kasar ta samu kanta ciki yanki ne mai jama'ar da suka kai miliyan bakwai wato a cikin yawan al'umma miliyan ɗari da biyu na ƙasar ta ethiopia mutanen yankin na tigrayan su ne na uku mafi girma cikin kabilun ƙasar baya ga al'ummar oromo da amhara akwai matukar nuna kyan jinin gwamnatin ƙasar a wannan yanki wanda ya sha fama da manyan matsaloli na lokaci mai tsawo da aka shafe ana tafka yakin basasa wanda ya biyo bayan hambar da sarkin ethiopia na ƙarshe helen selassie a lokacin wani juyin mulki na shekarar 1974 yankin tigray na ne tushen matsalar yunwar shekarar 1983 zuwa 1985 da ta haddasa mutuwar mutane miliyan ɗaya kana miliyan biyu suka rasa su bayan shafe shekaru da dama na samun kwanciyar hankali fada ya sake barkewa a cikin watan nuwamban shekarar 2020 tsakanin dakaru daga gwamnatin yankin na tigray da kuma na gwamnatin tarayyar kasar Ƙungiyar masu gwagwarmaya da makamai ta yankin Tigray TPLF ta kasance ɗaya daga cikin ƙawancen da ya hambarar da gwamnati a shekarar 1991 ta kuma ci gaba da kasancewa ƙungiya mai ƙarfin faɗa a ji a siyasar ƙasar ta Ethiopia har zuwa shekarar 2019 lokacin da Firayim Minista kuma wanda ya lashe babbar kyautar Nobel abi Ahmed ya kafa sabuwar jam'iyyar ƙawance wacce ƙungiyar ta TPLF ta ki amincewa da shiga ciki. Ƙungiyar ta ci gaba da kasancewa mai rike da iko a yankin Tigray kuma a cikin watan Satumbar shekarar da ta gabata ta yi wa gwamnatin abi Ahmed ɗin waye bayan da ta gudanar da nata zaɓukan duk kuwa da ɗage zaɓukan ƙasa baki ɗayan da gwamnatin ta yi a sakamakon annobar corona watanni biyu bayan hakan ne dakarun na tplf suka kaddamar da hare-hare akan sansanonin sojin ethiopia a matsayin mayar da martani gwamnatin ƙasar ta kaddamar da nata hare-haren a yankin na tigray tashe-tashen hankula ba kasar ethiopia kawai ya yi wa mummunan tasiri ba ya shafi har faɗin kasashen da ke makwabtaka da ita dubban 'yan gudun hijira ne suka ƙetare zuwa kasar sudan dakaru daga kasar eritrea makwabciya sun shiga cikin faɗan da ake fafatawa akan dakarun 'yan tawayen na tplf a cikin watan nuwamba duk da cewa har yanzu halin da ake ciki a yankin na tigray na cigaba da kasancewa mara tabbas To jama'a ƙarshen shirin kenan kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku bisalam a huta lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kai suwa da fatan alheri mai yawa a gare ku ne ne abakar lawan daga nan lawan ririya wato shugabanni yanzu ta kansu suke ba ta talaka ba yanzu za su ɗauko a lokacin siyasa su zo su ce mana kaza ya yi kaza kara da kiyashi wunduwa, ya rambe ai za a muku kaza kawai da kowa ya hau mulki aka rantsar da shi sai ya nemi inda ake taron kasashen tura a rinka hawa jirgi ana tafiya yawo wannan babu ci gaba a cikin harkar assalamu alaikum ni ne na kula abubakar daga lawan di Assalamu alaikum warahmatullah sashen sa na biyu ce Iran. A magana abubuwa man jama'a bala daga nan karamin kwama bala jihar Adama tare Najeriya. Ina ba gwamnatin ƙasa ta Najeriya shawara da cewa a sakamakon tangarda da aka samu na damina da rashin isasshen ruwa hakan ya haifar da rashin cikakkiyar abinci ko in ce cimaka. A saboda haka yana gira da ita gwamnati da ya kamata a ce ta faɗaɗa harkar noman rani ta yadda za ta mai ne gurbin abincin da aka rasa a wannan damina da take shirin ficewa a muna fata gwamnati za ta taimaka mu masu noman rani marasa ƙarfi assalamu alaikum murya biyo a hausa da fatan kuna lahiya eh, mu surveillance sp benam zandar niger dangance da wannan taron da aka yi na busa kan eh, matsalar muhalli da ake a cikin glasgow a london ingila muna fatan allah sa magabata na duniya su kalli kasashe masu karamin karhi kamar su niger da sauransu ba dan gaskiya akwai matsaloli yanzu kaga damuna bana ta zo da latti aka fara ruwa kuma ya tsaya bai yi da saba gashi nan dai yanzu bana a niger alhamdulillah wajen abinci kawai sai dai an kama insha Allah to wannan ɗaya ne daga cikin matsalar muhalli da ake tantamnawa daga shi a ingila Allah ya mana mahuta daga Moshanuhu Surveillance SP Benam Zandar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na biyu ya ci wasu barkan mu da haka mai magana da wali yando daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayina yau zai tafi ne dangance da tattaunawan da ake yi da jamhuriyar musulunci ta Iran kan makamashin ta nukiliya wanda kasashen yammacin duniya da rasha da china suke magana a kai to muna fatan dai su kasance kasashe masu yancin kansu wanda kada su ce sai sun jira amerika ta shigo cikin wannan tattaunawa sannan za ta zama tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya za ta amince da ita muna fatan su tsaya su mai da kansu kasashe yantacci masu yanci wanda dai ne da kasan amerika tana musu yawo da hankali ko tana duniya tana yawo da hankalin duniya kan cewa idan ba ita ta shiga cikin abu ba abin to bai tabbata ba. assalamu alaikum sashen hausa na bus da iran mai magana isu ne ya da magaran jamhuriyar niger zai tsokaci a dangance da taron da yan hula hula suke a jamhuriyar niger ganin cewa sun fafatuka a kan gwamnati ta bar su sirƙin zanga-zangar lumana a dokance to gaskiya wannan hakan shine mafi alheri ga mulki na demokrasiya kenan yau idan aka ce an hana zanga-zangar lumana a dokance kenan babu demokrasiya a kasar nijar mu kuma mulkin demokrasiya muke da fatan gwamnatin wannan za ta yi kokari ta ga ta kyautata wa 'yan farar domin ta biya musu bukatunsu akan abin da suke nema na a bar su idan ta kama yin zanga-zanga ta lumana su yi domin su kasashe da suka ci gaba da zanga-zangar lumana idan aka yi abun da bai kamata ba shine wannan gishirin demokaratiya na gode biyu assalamu alaikum warahmatullahi gidan rediyon iran to a yau ina son ne ku bani dama domin in kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi sanata Atiku Bagudu da ya taimaka wannan titin da aka faro muna a cikin garin mayama da ke jihar Kebbi da yake tituna ba su da kai karshen gari ba muna samun matsala ambaliyar ruwa da fatar za a ɗauka kwaran mataki domin kawar da wannan abin na gode kwarai gidan rediyon Iran sunana ɗaya mai kwamfuta yama local government Kebbi nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na biyu OHAT da ke Tahiran suna na Sanusi Maɗaɗai da magaram jamhuriyar Nijar. Wannan rana na shigo shirin ne domin in yi lale da marhaban zuwa ga sabon gwamna na jihar da magaram. Muna wannan gwamna fatan alheri ta fatan ya shigo wannan jiha ta ta a da aiki muna masa fatan haka da fatan kuma zai tsaye aiki tukuru da gaskiya yadda al'umma zandar za su yaban shi fiye da sauran gwamnonin baya da suka shuɗe muna mashi wannan fata nasara wato lawal ahmadu madugu muna fatan zai aiki wa al'ummar da magarmin da ba za su manta da shi ba ko bayan shuɗewarsa da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta hira suna na su maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bos sunana salihu sani dan keta cikin jihar tawa jamhuriyar niger to ina ma sabon gwamna na jihar tawa barka da zuwa sannan kuma ina roƙon allah ya sa kamar yadda wanda suka gabacin su suka yi aiki shi ma ya aiki tukuru don saboda jihar mu ta bunƙasa ya ƙasar mu gabaki ɗaya sannan kuma ina ma kowa da kowa bunga sa da fata alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne naku yunusa musa ne eh, daga nan kurnuka jihar maradi to ina muku godiya da wannan hilin na ra'ayi da kuke ba mu inda ra'ayi na a yau dai dangance ga harka tsaro ce a mu niger musamman yankin taliberi tsaro ya taɓarɓare a yankin taliberi sannan kuma abu ne wanda ya kamata a ce mayyanmu sun san da shi eh sun san da shi amma kuma abin ya ci ya ki canyewa to yana kuma addu'a da Allah ya kawo mana saukin wannan taɓarɓarewar tsaro ta kasanmu Nijar shine naku yanusa Musa na gode. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana kadora Diga Gadan Fulani wadda shugaban kungiyar Dalkairi muka zo rashin jihar Baushin Najeriya. Hakika matsalar tabarbarewa tsaro a kasa ta Najeriya ya zama ruwan dare gama duniya. Ina kira ga can na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshe waɗannan matsalolin. da suke faruwa musamman ma a jihohin kaduna zamfara yobe borno kebbi plateau da dai sauran jihohin muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kashi rediyo jamhuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga gadan fulani shugaban kungiyar dalkairi muka zurishin jihar bauchi. assalamu alaikum BOH Hausa mai magana muji Muhammad wanda ga sanda suna muji soja mai a daidaita sahu a nan zandar likitar dutse eh ra'ayina akan juyin mulki da aka yi a ƙasar Sudan eh ni a wurina ina yace abu ne mai kyau saboda gaskiya juyin mulki da sojoji suke yi in dai ba tura ba ne suka sa su to gaskiya abu ne mai kyau saboda in ga sojoji sun yi juyin mulki ya danganta da yanayin takura da suke yi da takura yan ƙasa in dai ba har tura ba suka sa su in dai ba tura ba suka sa su yin kansu ne to gani a gani na abu ne mai kyau saboda zuwa gaba za su daidaita da ta kasai insha Allah na gode radio Tehran BOH Hausa mai magana muji Muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaida ta sahu a nan zandar likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio ta haramun musulunci suna na shugaba iliya ne kanti da shayi garkin dora ina so yi lokaci dangance da ga shigarwa sanyi-sanyi da muke ganin alama shi insha Allah to muna kira dai ga magidanta ko kuma ce mata iyayen gida kasar kabarin ashana akan idan yara ko kuma a bar yara jikin tukunyar ruwan dumame da sanyin nan ko kuma wata mai tuya a cikin gida yara su ke ta domin suna jin ɗimin wutar wannan to shine muke kira da harka kai zuciya nesa dai ana wa yara gargadi ko kuma ta gargadi kuma kai ma mai shan sigari in ka kashe in ka shanye sigarin ka ka kashe ka ajiye yawwa kar ka bar ta ko masu shayi a dawa saboda gobarar daji to ina muku fatan alkhairin rediyo taron musulunci sunana iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya. assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali agadas jamhuriyar Nijar. to da lamuna godiya da damar da kuke bamu muke bayyana ra'ayukanmu akan abubuwa daban-daban da ke faruwa a sassan duniya yau ra'ayina zai tafi ne akan 'yan bindigan najeriya da ake neman gwamnati ta fito ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda gaskiya wannan abu ne wanda kamata a ce gwamnati ta yi tun bayo ba saboda aika aikar da mutanen nan ke yi ba 'yan kaɗan ba ce in kana masallaci baka tsira ba in kana wajen cin kasuwa hankalin hankalinka ya kwanci a shahohin da wannan abubuwan ke faruwa kaga kenan dole gwamnati ko ta hito ta ayyana su yan ta'adda ko ma kar ta ayyana su to yan ta'adda ne saboda aika aikar da suke yi tana neman ma ta fice ta boko haram ubangiji Allah ya taimake mu sashen Hausa ina godiya lawan Alhaji Abbali a gadas Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biyarci hausa wanda kuke magana da shi daga nan jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga sani musa wanda ake cewa bulacha to dangance da wannan rihe na ma'aikata babban kamfani wannan wanda yake niger wanda ake cewa kominak to wannan rifiya da aka yi allah sa shi ne mafi alheri kuma wannan tattauna da ake na taro kuma allah sa shi ne mafi alheri inda za a samu mafuta amma dangance ga wangan yan uwan namu wanda suke can wurin Eh, suke zama da can wurin kuma abubuwan su ne shafa kenan na harkar radiation kenan ya kamata gwamnatin Nijar ta diba ta ga matsalar da ake ciki a can wajen a diba a rihe wurin a gyara musu wanda ke magana daga nan jamhuriyar Nijar wanda ake sama sani bulata daga nan jamhuriyar Nijar karshe kuren daga dubin gaisuwa da fatan alheri. Assalamu alaikum BOH Hausa. Barkan ku da waraka. Rabi'u mai shayi ne daga Unguwar Tudu Zandar. Wannan kuduri na shugaban kasa idan za a yi adalci cikin shi abu ne mai kyau. Amma dan ba an bi so da kafa ba abin zai zo ya zama karshe dai zai kare akan talaka ne har yanzu ma dai. Don haka ya kamata a yi taka tsantsan. To Marilla, ina ga da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin kur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka haɗa da littafin da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da ba da ƙisar annabi yunus dan matta salam inda muka bayyana cewa allah ta'ala ya ba shi lafiya ya kuma sake aika shi zuwa ga wasu mutane don kiransu zuwa ga tafarkin allah kuma yawansu ya kai dubu ɗari ko fiye da haka kamar da ya zo cikin alkur'ani inda allah ta'ala yake cewa kuma muka aika shi zuwa ga wa'ansu mutane dubu ɗari ko suna ƙaruwa kan haka sai suka yi imani saboda haka muka jiyar da su daɗi har wani lokaci cikin suratu saffat aya ta 147 zuwa 148 har ila yau kun ji cewa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa allah ta'ala ya sake tura shi zuwa wato mutanen ninawa wato mutanen da ya gudu ya bar su tun farko mutanen da ya yi addu'a allah ya halaka su tun farko inda ya sami cewa duk sun anshi addinin Allah ta'ala kuma sun zama masu bautar Allah shi kaɗai ba sa shirka da shi suka kuma karɓe shi a matsayin shugaba ya jagoranci su zuwa ga tafarkin Allah na wani lokaci a rayuwarsu ta duniya sai dai akwai tambaya guda da ta rage dangane da annabi yunus dan matta alaihissalam wanda kuma ita ce shin kwana nawa ko sa'o'i nawa ya yi a cikin cikin kifi kafin kifin ya tofar da shi a gaban teku amsa dai ita ce babu dalili mai kwari wanda yake tabbatar da tsawon lokacin da annabi yunus bin matta salam ya yi a cikin cikin kifi da ya haɗiye shi wasu malaman suna cewa ya yi sa'o'i tara ne kawai wasu kuma suka ce ai ya yi kwanaki uku wasu kuma suka ce ya fi haka da ƙarshe dai akwai wa'anda suka ce ya yi kwanaki arba'in cur a cikin cikin kifin kafin ya tofar da shi a gabar teku amma babu labarin da ke cewa ya wuce kwanaki arba'in a cikin cikin kifin an karɓo hadisi daga amirul mumini na alim abi talib alaihissalam kan cewa yunus dan matta ya yi sa'o'i tara ne cikin kifi wasu malaman tafsiri na halin sunna sun ce ya yi awa guda ne a cikin cikin kifin koya take dai zamansa a cikin cikin kifi wata mu'jiza ce don a ɗabi'ance mutum baya iya rayuwa inda babu iska ko kuma a wurin da ake ruwan sinadarin acid a kansa wato kamar yadda kowa sani cikin dabbobi sukan zubar da wani sinadari da ake kira acid sinadari ne wanda yake narke abinci a cikin cikin dabbobi kuma ya kashe masu rai daga cikinsu wannan sinadarin ruwan asa shi kaɗai ya isa ya kashe mutum a cikin cikin kowace irin dabba ce sannan ko jariri wanda yake rayuwa a cikin mahaifiyarsa har na tsawon watanni tara kafin a haife shi yana samun iska da abinci ta cibiyar da ta haɗa shi da jikin mahaifiyarsa banda haka ba wannan ne karin farko wanda allah ta'ala ya gudanar da mu'jiza a hannun annabawansa ba annabi ibrahim salam kamar yadda kowa sani ya zauna cikin wuta da aka jefa shi cikinta har ta dushe ba tare da ta kona ko rigarsa ba haka ma annabi musa salam da mutanensa bani isra'ila allah ta'ala ya buɗe masu busasshiyar hanya cikin teku a cikin kyaftawar ido suka wuce ba tare da ruwa ya halaka su ba sannan ya tseratar da annabi nuhu salam tare da waɗanda suka yi imani da shi tare da jirgin tsiransa sai dai idan muka yi maganar girman kifin kuma mun san cewa akwai kifi irin wannan a da da kuma yanzu wato kifi wa'anda wasunsu sun kai tsawon mita talatin ko fiye da haka ko kuma ƙasa da haka kuma ana samun su ne a manya-manyan tekuna masu zurfi a duniya akwai kifin da ake kira wayal wanda kuma shine dabba mafi girma a duniya yana rayuwa a cikin tekuna to madala masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen kisar annabi yunus bin matta alayhi salam sannan a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da allah kai mu za mu fara kisar wani annabi daga cikin annaban bani isra'ila idan allah ya yadda a halin yanzu tahir ami ke cewa mu huta lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kawo ƙarshen shirin shirin na duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan waɗannan batutuwa ta fuskoki daban-daban shirin namu yau dai zai dube ne akan batun zaman taron kasashe masu karfin tattalin arziki na g20 wanda gudana a birnin rome wanda aka kammala a ranar lahadin da ta gabata 31 ga watan oktoba inda za mu dubi akan taron da kuma abubuwan da mayar da hankali a kansu da kuma yadda masana akan harkokin siyasar kasa da kasa da kuma masu kare muhalli suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban wannan dai shine abinda shirin namu na yau da Allah zai dubi a sa da fatan masu wari za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar muku da shi. da suke tsokaci a kan sakamakon taron koli na gungun G20 wanda aka gudanar a birnin Rome na kasar Italiya. Masu rajin kare muhalli da kuma babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres sun bayyana takaici matuƙa a kan yadda manyan ƙasashen duniya su haka su ciyar da ƙasashensu gaba wajen kiyaye muhalli da sauyin yanayi da kuma yadda hakan zai yi tasiri a kan sauran ƙasashen duniya wanda gurɓatar muhalli kan cutar da su ta fuskoki da dama. a ƙarshen taron shugabannin g20 sun yi alkawalin dakatar da ba da tallafin samar da wutar lantarki a ƙasashe masu fama da talauci amma ba su gindaya wani jadawali na daina aiki a cikin gida a waɗannan ƙasashe ba hakanan kuma sun kasa cimma matsaya akan kawo ƙarshen amfani da kwal a ƙasashen su hakanan kuma ƙungiyar ƙasashen G20 ba ta ayyana ranar da za ta dakatar da tallafin man fetur ba tana mai cewa za ta yi hakan ne a cikin matsakaicin lokaci shugabannin sun amince da daidaita yanayin zafi a duniya zuwa ma'aunin celsius 1.5 wanda hakan zai shafi manya da kuma matsakaitan masana'antu amma kuma a lokaci guda sun yi tsayin daka kan kiyaye fa'idar da take komawa ga kamfanoni da masana'antu sakamakon ayyukan da suke gudanarwa maimakon kallon batun tasirin gurbatar yanayi da kuma damamar yanayi da hakan yake haifarwa inda suke ganin cewa ɗaukar matakin yana da muhimmanci matuka amma kuma tare da yin la'akari da abin da zai haifar na manyan asarori ga kamfanoni da kuma manyan masana'antu amurka da tarayyar turai sun sanya wa'adin shekara ta 2050 domin cimma nasarar fitar da hayaki mai gurbata muhalli yayin da kasashen sin da kuma rasha da saudiya suke alkawarin cewa shekarar 2060 ce za su kai ga cimma wannan buri akwai abubuwa da yawa da ake ganin sun taka rawa wajen haifar da wannan sakamako mara kyau na farko yin amfani da muhalli a gasar da manyan kasashen duniya suke yi wajen aiwatar da ayyukan su na fasaha musamman a fagen kere-kere a yayin taron na wannan karo shugaban amurka joe biden da shugabar hukumar tarayyar turai sun rataba hannu akan wata yarjejeniya ta murkushe abin da suka kira karfe mai datti a kokarin da ake yi na rage hayakin carbon da ƙara haraji don maido da hulɗar da ke tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda take gudana a lokutan baya joe biden ya bayar da hujjar cewa ba wai kawai yarjejeniyar za ta kauce wa harajin da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sanya ba ne amma za ta bayar da wata dama ta samar da karfe mai tsafta da rage hauhawar farashin kayayyaki da kuma ci gaba wanda ake bukata domin magance taɓarɓarewar harkokin samar da kayayyaki a duniya a takaice karfe mai tsafta a yarjejeniyar ta amurka da kasashen tarayyar turai na nufin cewa hana karfen da aka yi a kasar sin wanda suke kiransa da karfe mai datti isa zuwa kasuwanni na amurka da kuma tarayyar turai amurkawa da turai dai sun zargi masana'antar sarrafa karafa ta kasar china da rashin yin aiki da ka'idoji na muhalli wanda ke haifar da raguwar farashi don haka abin da ake bukata a aiwatar zai hana kasar china fitar da karafa zuwa kasashen turai da kuma amurka kuma amurka za ta tabbatar da cewa dukkanin karafan da suke shiga amurka daga turai to su zamanto baki ɗaya a cikin nahiyar turai ne aka samar da su a dangane da gasar samarwa da kuma sayar da allurar rigakafin cutar corona a kasuwannin duniya da manyan kasashe suke yi shugabannin sun yi alkawali a taron da ya gabata a shekarar 2020 na gudanar da ayyukan samar da allurar rigakafin cutar corona da kuma rarraba ta bisa adalci tare da gaggauta yin aiki da rigakafin amma manyan kasashen musamman amurka da turai waɗanda su ne suka mallaki mafi yawancin kamfanoni da cibiyoyi na lafiya waɗanda suke samar da allurar rigakafin da kuma rarraba ta a duniya ba su yi aiki da alkawalan da suka ɗauka ba ta yadda hakan ya zama tamkar wata hanya ce ta buɗe musu kawai ta kasuwa ga kamfanoninsu na samar da magunguna ta yadda suke samun ƙazamar riba wajen samar da allurar rigakafin da kuma rarraba ta wanda hakan ya sa ƙasashe marasa ƙarfi allurar rigakafin ta gagare su da kuma al'ummominsu a cikin wani faifan bidiyo a lokacin buɗe taron na bana shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi magana game da wannan gasa ta samar da allurar rigakafin cutar corona da kuma yadda ake raba ta inda ya ce hakan bai dace ba musamman ma yadda batun siyasa ya shiga a cikin wannan lamari wanda ya kai ga rashin ba da lasisi na kasa da kasa don yin allurar rigakafin corona wadda rasha ta samar ta sputnik v ga al'ummomi na duniya. sai kuma batu na biyu yayin da ƙasashe ke buƙatar duba ci gaba da kuma kiyaye muhalli har yanzu batutuwa na tattalin arziki da bunƙasuwarsa su ne suka mamaye tunanin masu yanke shawara a ƙasashe da dama na duniya musamman ma dai ƙasashe masu tasowa ƙasashe masu arziki su ne suka fi mayar da hankali akan batun muhalli da kuma buƙatar ci gaba mai ɗorewa wajen kiyaye shi domin kiyaye muhalli ya zama shine gishiki a cikin rayuwa mai inganci ga ɗan adam yayin da kasashe masu tasowa ke shiga cikin matsalolin tattalin arziki kamar talauci rashin adalci na zamantakewa da kuma rashin ci gaba a ɓangare daban-daban na rayuwa wanda hakan ya sa batun ci gaban tattalin arziki ya zama mafi mahimmanci a wurin irin waɗannan ƙasashe fiye da komai batu na uku kuma shine rashin sadaukarwa a ƙarƙashin shirin climate finance a shekarar 2009 ƙasashe masu arziki sun yi alkawalin samar da dala biliyan 100 a duk shekara har zuwa shekara ta 2020 domin taimakawa kasashe masu tasowa wajen magance matsalar sauyin yanayi amma ba su cika waɗannan alkawalla da suka ɗauka ba wanda hakan ya sa kasashe masu tasowa suka kasa aiwatar da abin da ake bukata na rage hayaƙi da suke fitarwa domin ba su da wadatattun kuɗaɗe waɗanda za su taimaka musu wajen aiwatar da hakan. da dama daga cikin masu bin diddigin lamurra na kasa da kasa dai sun yi imanin cewa zaman na gungun g20 a wannan shekara ba shi da wani bambanci da waɗanda aka gudanar a shekarun baya domin kuwa kamar yadda ba a aiwatar da mafi yawan abubuwan da jadawalin taruka na shekarun baya kunsa ba a wannan karan ma babu wata alama wadda take nuna cewa an samu wani canji wanda zai iya bayar da damar aiwatar da abin da zaman ya kunsa da kuma yadda zai iya amfanar da sauran al'ummomi na duniya illa dai kawai abubuwa waɗanda za su amfani ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da kuma kamfanonin ƙasashe na yammacin turai 'yan jari hujja babban misali kan hakan shi ne batun cutar corona da kuma samar da allurar rigakafin wannan cuta inda kamfanonin ƙasashen turai kawai suka yi kane-kane a cikin lamarin duk da cewa ƙasashen china da rasha sun samar da allurar rigakafin cutar corona wadda ake yin amfani da ita a cikin su da ma wasu ƙasashe na duniya to amma duk da haka saboda dalilai na siyasa da yakin tattalin arziki da ke tsakanin amurka da kuma waɗannan manyan ƙasashe guda biyu wato rasha da china wannan ya sa batun ya tashi daga batu na lafiya da kuma ceto rayuwar bil'adama daga halaka ya koma batu na siyasa da kasuwanci da kuma harka ta tattalin arziki duk da cewa wannan matsala ce tsakanin amurka da waɗannan ƙasashe to amma sauran ƙawayen amurka na nahiyar turai musamman ma masu ƙarfin faɗa a ji a nahiyar irin su birtaniya da faransa gami da jamus sun bi sahon amurka a cikin wannan tafiya duk da cewa wasu kasashe irin sai italiya da spain da kuma wasu daga cikin kasashen gabacin nahiyar turai sun nuna adawa su da irin wannan mataki na siyasantar da batun lafiyar al'ummomin duniya saboda maslahar wasu 'yan tsirarin kasashe da kuma kamfanoninsu da kuma kamfanonin wasu 'yan kasuwa masu uwa a bakin murhu da suke cikin waɗannan kasashe. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riga da suke mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar Iran IRGC sun fitar da cikakken faifan bidiyo na rangama da suka yi a ƙarshen watan da ya gabata akan wani matakin da Amurka ta ɗauka na yin fashin teku akan wani jirgin ruwa na kasar Iran. Lamarin da ya faru ne a ranar 25 ga watan Oktoba. Amma an fitar da labarin da kuma hoton bidiyon akan abin da ya faru a yau Laraba. sojan amurka dai sun kwace jirgin ruwa na dakon mai na kasar iran a cikin tekun oman mai matukar muhimmanci inda suka mika ɗanyen man fetur ɗin wanda jirgin yake ɗauke da shi zuwa ga wani jirgin na daban daga nan kuma rundunar kare junjo halin musuluncin ta iran ta kaddamar da farmaki akan jirgin ruwan wanda aka mayar da ɗanyen man fetur ɗin na iran a cikinsa inda ta saukar da jiragen nata masu saukar angulo akan rufinsa tare da tilasta jirgin karkata akalarsa zuwa gabar ruwa ta kasar iran hotunan da sun nuna yadda lamarin ya faru dake dake inda da farko ya nuna kwamandoji na leƙen asiri na rundunar sojan irgc hotunan sun nuna yadda lamarin ya faru dake dake inda da farko ya nuna kwamandan leƙen asiri na rundunar sojan ruwa ta irgc da cibiyar tattara bayanan sirri da ke gano jiragen ruwa da aka sace daga baya kuma an gaida rundunar sojan ta rgc ta aike da na'urori da kuma makamai domin ɗaukar matakin gaggawa zuwa yankin domin kwace kayayyakin da amurkan ta yi fashin su a cikin wata sanarwa da fitar a yau laraba prime minister kasar habasha abi ahmad ya zargi kawancan 'yan tawaye da kokarin mayar da habasha tamkar kasar libya ko syria yana mai cewa sun shirya ruguza kasar ba wai gina ta ba ya kuma bukaci 'yan kasar da su goyi bayan yakin yana mai cewa nasara akan makiya ba za ta samu ba sai an haɗa kai a ƙarƙashin dokar ta ɓaci hukumomi suna iya ɗaukar dukkanin matakan da suka dace da hakan ya haɗa da ɗaukar 'yan ƙasa shiga aikin soji ko da kuwa shekarunsu bai kai ba tare da dakatar da duk wata kafa ta yaɗa labarai wadda aka imanin cewa tana nuna goyon baya kai tsaye ko a fakaice ga ƙungiyar 'yan awayin tigray ƙungiyar 'yan awayin tigray ta people's liberation front wadda ta shafe shekara guda tana kar gwamnatin prime minister abiy ahmad ta yi kirarin samun gagarumin nasara ta mamaye wasu yankuna a cikin 'yan kwanakin nan tare da wasu daga cikin ƙawayenta na 'yan aware na oromo na liberation army oda tarbi mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen ta oromo liberation army wani kuma ya yi ikirarin samun ci gaba a baya-bayan nan a yankunan amhara da kuma wasu yankuna na oromiya wanda ya bayyana cewa yanzu haka suna da cikakken shiri na yiwuwar kwace babban birnin addis ababa fadarmakin kasar ta ethiopia to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran jaridar kudsal arabi ta ba da rahoton cewa tawagar jami'an hukumar leƙen asirin isra'ila ta mossad ta gana da wani jami'in soji na ƙasar sudan a birnin khartoum a makon da ya gabata jaridar radio da aharanot ta isra'ila ta rute cewa makasudin wannan ziyara dai ita ce samun bayanai dangane da hakikanin abubuwan da suke faruwa a cikin kasar ta sudan a cewar jaridar ba gujewar gwamnatin sudan da majalisar gudanarwa ta kasar isra'ila wadda take kokarin daidaita hulɗa tsakaninta da kasar sudan tana ci gaba da bin kadin abin da yake faruwa a kasar To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga kanan birnin Tehran.